فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير sai suka tabbatar da kafirci ga kansu da kuma ƙaryata manzanni don haka sai suka cancanci shiga wuta tir da ma'abota wuta yayin da Allah ya ambaci siffofin kafirai da sakamakonsu sai ya biyo baya da ambatan siffofin masu imani da sakamakonsu ya ce